Kalangu, Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Fiye da 'yan Nijar 200 ne aka koro daga Najeriya da Kamaru cikin tsarin yaƙi da cutar COVID-19 an killace su a ɗan Isa yankin Maraɗi. A cewar magajin garin ɗan Isa waɗannan mutane suna cikin ƙoshin lafiya. shari'ar ɗan jaridar nan na ƙasar benin sa sosu da ya kamata a yi a yau an busata har biyar ga watan mayu mai zuwa a cewar musa aksar ƙarin suna na aikin sani ya janyo masa wannan matsala. bibaro na kasancewa wanda ba amfani da shi wajen shayar da jarirai a cewar kwararru dalilin kenan shigar da wani tsari a yayin taron kiwon lafiya na duniya a shekarar 1981 domin kare yara a nijar wannan doka har yanzu tana kan hanya shine rahoton mu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki a Nijar bisa mutane 30 da aka gano aka gwajin su da cutar COVID-19 biyar aka gano suna da wannan cuta daga cikinsu dukansu na yankin Yame a cewar wata sanarwa ta ma'aikatar kiwon lafiya ta ranar 27 ga watan Afrilu wanda ya kai adadin mutane 701 da cutar ta harba a cikin marasa lafiya 2742 da aka ma gwaji zuwa ranar 20 27 ga watan Afrilu. Haka kuma 287 na, na samun jinya mutane 385 suka samu lafiya kana 29 suka mutu da cutar a cewar wannan sanarwa. 'Yan Nijar fiye da ɗari biyu ne aka koro daga Najeriya aka tsugunar da su a ɗan isa an koro su daga Najeriya da Kamaru dalilin killacewa bisa tsarin yaƙi da cutar COVID-19 da aka ayyana a cikin waɗannan ƙasashe biyu a cewar magajin garin ɗan isa waɗannan mutane suna cikin ƙoshin lafiya kuma za a mai da su a yankunan su daban-daban. Hamza Garba ta wayar tarho a cikin rahoton Muhammad Maman. Mun tarbi fiye da mutum 200 da suka komo gida, mata da yara 140, almajirai 49 da suka fito daga Katsina. almajiran mun kai su a harabar ma'aikatar cigaban mata da kariyar yara wadda ita kuma ta isar da su a garuruwansu na ainihi mu da ma'aikatar kiwon lafiya da jami'an kwamsiriyar musamman ta dan isa mun zamnar da su a wannan harabar ta dan isa a nan ana ɗaukar zahin jikinsu don a ga da lahiyar tasu take dangance da cutar coronavirus kwamitin jiha na covid-19 ya taimaka wa wa'annan mutanen da abinci da kuɗin sayan kamiya a ranar farko kuma meri ta taimaka musu kwamitin jiha na nan yana nazarin yadda zai ganin ɗaukar sufurin su a kai su garuruwansu jimillar su 'yan asalin jihohi uku ne cewa da zandar tawa da maradi. Zandar, Tawa da Maradi. Wadda aka tsada shiryawa a yau 28 ga watan Afrilun shekara ta 2020 shari'ar ɗan jaridar ƙasar Benin Inyasa Soso an gusata zuwa biyar ga watan Mayu mai zuwa wannan ɗan jarida bincike kuma mamba na ƙungiyar Senezo an kama shi ne a ranar 20 ga watan Disamban da ya gabata a kutunu bisa eh, karar babban alkalin ƙasar bisa zancen bata suna a cewar Musa kasar shugaban kwamitin zartarwa na Senezo Inyasa Soso na cikin matsi dalilan aikinsa na ɗan jarida mai bincike tawar tarho a cikin rahoton tarnan Fude Ahmed. A yanzu ne na samu labarin da an ɗaga kes ɗin har zuwa ranar euh, biyar ga watan Mayu. Inyas kun san yau wata hudu ke ga da yake euh, garkame a gidan kaso a nan kasar Benin. Babban alkalin jamhuriya ya tuhume shi ne da bayyana batutuwan bisa shafin Twitter. Babban alkalin ya ce batutuwan da ya yi sun kaucewa kan yanayin da suke kuma sai kai karar shi da layin karkata batun bayan yanda yake ba. Inyas ɗan jarida ne ƙwararre da ya samu hayatto tona sirrin makusantan shugaban talon da dama. Muna ganin sakamakon wannan aikin da ya yi ne ke binsa a kan aikinsa na ɗan jarida mai zurunta bincike. Fasarar Gungu Muhammad ne ‘yan jarida biyu na kafafen sadarwa na gwamnatin Chadi aka tusa su gidan kaso a ranar jiya dalilin watsa wani ƙudurin ƙarya da ya shafi dokar taɓaci ɗaya daga cikin matakan yaƙi da cutar COVID-19 da gwamnatin Chadi ta ɗauka. A cewar Abbas Mahmud, shugaban ƙungiyar 'yan jaridar Chadi, akwai sauran aiki game da 'yancin jarida a Chadi, tawar tarho a cikin rahoton Tarnan Fudai Ahmed. abinda ake tuhumar wa'annan 'yan jaridan nan shine da suka yada wasu bayanai da basu da tushe a shafin su na facebook akan abin da ya shafi hana kai kawon dare daga cikin matakan da gwamnati ya doka na yaki da cutar coronavirus sun yi sati daya a ofishin polisai kuma jiya an dora su akan manda depo na uku an sake shi wanda an kama shi ne kawai kafin a gudanar da bincike daga baya suka sake shi eh a tadi muna da doka kan tsarin tafiyar da aikin jarida da doka kan laifi ta hanyar na'urorin zamani dokoki ne da ke kare hakkin tafiyar da aikin jarida da kuma aikin ɗan jarida a dai an ɗan samu ci gaba amma duk da yake da sauran abubuwa da dama Fassara Rakiya Arimi a maraɗi kuma wasu masu fafutuka na MPCR da kuma kuraza da suka bayyana a gaban babban alkali a ranar jiya na farko ya samu sakin talala na biyu kuma zaman kansu an kama su ne a ranar laraba da alhamis dalilin watsa labarin zanga-zanga bisa tsarin adawa da hana sallar jama'a a cewar abdu dan naito dan farar hula abokansa sun fada cikin labarin kara da aka watsa bisa yanar gizo a cikin rahoton muhammad maman Na farkon an tuhume shi ne da cewar ya wallafa wani labarin karya bisa shafin WhatsApp. A cewarsa a kan shafin wani rukunin masanyar bayani ne ya ciro batun, ya laƙa shi kan wani rukunin ba da bayani na nan maraɗi. Domin dalilanta tuhumar sai aka ce ya yada labarin ƙarya mai iya tayar da hankalin jama'a. Shi kuma na biyun tuhumar da aka mishi ta kamanta da waccan, amma shi sai aka ce laihinsa ya so ya sa ƙaimi ne ta yanda sauran abokansa cewa da mu 'yan farar hula za mu dage don mu fito mu yi zanga-zanga. Da aka gabatar da su a gaban zauren mai tuhuma babban alkali ya maida su wajen juju mai gabatar da tambayoyi. Bayan sauraron farko da aka musu, juju ya ba da sakin talala ga Muhammad Lawali Sale na MPCR. Muhammad Lawali Muhammad Nasiru an kai shi zaman manda da. Shimfiɗa cikin tsarin jama'a da wata damar daidaitawa bisa ɗaukar nauyin kiwon lafiya da ke da nasabar da kula da iyakokin cikin gida da na waje na ƙungiyar kafa da aiwatar da wani shirin yanki na ƙarfafa ƙarfin tsare-tsaren kiwon lafiya domin kula da annoba da ɗaukar nauyi tare da gaskiya na dukkan matakan da suka kasance wajibi domin rage kaifin annoba kan mutane da kuma tallafa tattalin arziki a lokaci da bayan matsala su ne wasu daga cikin cikin matakan da aka ɗauka ranar jiya 27 ga watan Afrilu a yayin taron ƙungiyar tattalin arziki da kuɗi na yammacin Afirka Imowa ta hanyar bidiyo. A tsawon watan Janairu shekara ta 2020 rahoton bada kariya na kungiya kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna matsalar tsaro da bada kariya cikin yankin Difa ya kasance mai sauka da tashi kuma marar zata. Haɗari takwas aka, samu da suka shafi kungiyoyi masu makamai inda hudu na sace mutane na yunkurin sace mutum da kuma guda na kisa aka samu a tsawon lokacin na karamin ƙaramin rahoto. matsalolin da suka faru a yawanci kan hanyar ningimi bulabrim da kuma kaɓalewa da tsibiran chadi lamarin da suka janyo kwararar mutane cikin Nijar da na Chadi zuwa Nijar in ji wannan kungiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta 'yan gudun hijira. Tun kafa dokar hana yawo da babura a wasu yankunan talabiri yau da 'yan watanni matasa sun kasa miƙewa cikin ƙananan sana'o'in kasuwanci a walam da kewaye matasa na amfani da tarko domin sai da ƙanƙara a wannan watan azumi. Sai ne Abdu mai kabu-kabu da ya rungumi sana'ar sai da ƙanƙara bisa tarko da kuma kura ya yi mana ƙarin bayani a cikin rahoton Ilyasu Gumandai. nir kabu kabize no wati dinir galaso sambir Can da mu 'yan kabu-kabu ne ke ɗaukar galas mu kai ƙauyukan walam. cikin dukkan karkarar mu saida ma mutane yanzu an da zirga-zirgar motuna matsalar ta shigo ko da 'yan karkarar da ke zuwa daukar galas din kin gari wasa zuwa yau masu motoci kadai ne ke iya daukar galas su kai kewaye shi ma ba nesa ba nan baki bakin gari ne suke zuwa su sai da galas din akwai matsala mutane ba sa samun galas sai dai Allah ya kawo mana saukin lamarin lamarin ya kazamce idan ka mama jakin ka tarko don ka ɗau gilas zuwa nan da bangu gine sai farana ta faɗi za ka kai kannan ko dare ya yi su ma kansu can in sun taso da dare suke shigowa nan garin walam tarko baya biyan buƙatar yanzu saidawa ban ma fita daga garin walam masu firgo su saida muna kunkun gilas dala goma mu kuma mai so sai mu saida mishi dala ishirin da tarko ne nake aiki. Farkara mura da Barka dan uwa, kana lafiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Sosai kuma rahoton mu na musamman. Bibaro na kasancewa wani abin rashin karbuwa cikin shayar da jarirai in ji Madan Jallo Hamsatu Jakite kwararra a game da harkokin abinci a ofishin kula da abinci da ke nan ya mai A cewar ta Bibaro na zama har kullum wata hanyar kamuwa da cuta idan ba a bada kula da shi sosai. a cewar unicef wani tsarin ƙasa da ƙasa na kasuwancin wasu dangin nonon uwa an amince da shi a shekarar 1981 a yayin taron kiwon lafiya na duniya domin kare yara da bunƙasa shayar da nonon uwa wata doka da har yanzu take kan hanya a Nijar. karin hasken Madan Jallo Hafsatu Jakite a cikin rahoton Rahilatu Usmana. Duk abin da muke yi a game da abincin jarirai da yara gaskiya muna ba da shawarar barin amfani da bibiran kwata-kwata. A ƙauyuka magana ce da aka gane a birane ma an hana shi. To wai me yasa kuke ba da shawarar kar a bai wa jarirai da ma yara bibiran? Le biberon Misali, amfani da biberon cikin gida da addakwai mutane da yawa bai kamata ba, tunda kowa na iya taba shi. Wani bi kana ganin manyan yaran ma suna ɗaukan biberon suna sawa a baki. Biberon wata hanya ce da ake iya ɗaukan ƙwayoyin cuta da ita. Mun san da ba a amfani da shi yadda ya kamata. Shi yasa ake son a daina amfani da biberon kwata-kwata, tunda yanzu muna da kayayyaki masu sauƙin aiki da za su ba wa uwa damar ci da ɗanta da kuma kare lafiyar jikinsa. To, waɗanne irin kayayyaki ne za a iya amfani da su maimakon biberonkin? Ana iya amfani da cokali ko moɗa. In jariri ne da bai daɗe ba aka haife shi, a yi amfani da cokali. Yanzu kuma gaba zuwa gaba, yaron na girma sai a yi amfani da moɗa. To a cikin gwagwarmayar da kuke yi, ko kuna ƙoƙarin ganin hukuma ta hana a kawo biberon gaba ɗaya? Euh, Kun san ƙasar Nijar Tun da ta inganta amfani da biberon da kuma madarar da ke matsayin nonon uwa. Kuma dukkan wa'annan madaran garin yanzu haka a ofishin ministan kiwon lafiya muna da dokar inganta amfani da su da ma saida su. Tunda madarai ne da ba a so a saida su yadda aka ga dama. To ake nufi da ita madarar wadda take a matsayin nonon uwa? Cikin madaran da ke matsayin nonon uwa muna da madarar gari duk abin da ake yin amfani da shi na cimakar yaro ruwan kwalba da ma biberon da kayayyakin. Kenan muna da wannan dokar da ke kan hanya da ke magana kan dokar kasuwancin madaran nan. Kuma a cikin wannan dokar akwai hanin amfani da bibiron akwai rashin amincewar gwamnati ga saida madaran yadda aka ga dama. Sai an bi tsari wanda ya sa amfani da shi ma sai an bi tsari. To gaida Fanta Shamsu da Rakiya Arimi duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya.